Masu raro, masauraro barkamu da warhaka yau juma'a goma ga watan mayu 2019 ga kanun labarin sana'o'i da dama sun salwanta dangance da dogon lokacin da katsewar lantarki ke yi a nan yame za ku ji ra'ayin wasu masu sana'o'i a cikin shirin namu. ana gudanar da salolin asham na watan ramadan yadda ya kamata a difa duk da dokar ta bacin da aka girka daga karfe goma na dare ga masu yawon kafa muna dauke da shaida wani a cikin labarin a ƙarshe a shafin rahoton na musamman na wanga shirin zamu leƙa baya don mu maganta kan zaman hulani makyaya a gaya da kuma kyaukyawar su da cangawa. Tamadalla, madalla sunana Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Cirewar lantarki tsawon dogon lokaci da ake da ke afkuwa a nan yame na salwanta ayyukan neman kuɗi na mazamna birnin kuma yana ma tasiri ga rayuwarsu abokin aikin asumani shina ya zagaya inda ya haɗu da wasu mutanen da ke sana'o'i daban-daban asumani shina ya lamarin ya kasance Basar wani matashi ne da ke kula da wata ma'aikatar yin kofi a unguwar Yantala. Harkokinsa sun yi sanyi sosai sanadiyar yawan ɗauke wutar lantarki da ake yi a garin yanzu haka. Wasu na'urorinsa kuma su lalace. Abin ya ja baya. Mutumin da yake samun jika goma ko jika goma sha biyar sai ya dawo da jika uku da dala ɗari. Ka san kam abin sai a hankali. Duka na'urorin da nake aiki da su bani da wandilar ya lalace. Kwamfuta na ta biyu na'urar ajiye bayanai ta lalace. Nesa da shi kaɗan, 'yan mata raki na kula da wani shago na sayar da kayan abinci. Sai dai tun shiya babu wutar lantarki a shagon nata, wasu kayayyakin kuma su lalace, lamarin da ke janyo hasara. muna da solani da yawur cikin firgudu yanzu sun lalace saboda wanga kufir ga sauran mun yadda su yana ja mu asara babba muna kai wani bi hal 30 mil kayan da muke asara usman shi wani matashi ne da ke neman kwarewa a wata ma'aikata bai iya yin kiran waya domin kwanaki biyu kenan da batir din salularsa bai da caji ni da kaina kwanaki biyu na yi batir din waya na bai da caji akwai kiran da ya kamata na yi na samu labarin tsofi da suke kauye ba za ka samu labarin labarin komai ba idan ba waya sannan kuma ka iya yin bincike bisa yanar gizo euh, fatar waɗanda masu amfani da wutar lantarki da suka gaci da lamarin shine wutar lantarkin ta dawo ba tare da bata lokaci ba har wa yau dai wato yawan katsewar lantarki da ake fuskanta nan birnin yame na sa kangi ga ayyuka da dama na yau da kullum masu gyaran tayoyi ko kuma in ce masu yin facin taya da wakilinmu ya haɗu da su yau da safe na cewar basu da ma ko abin da za su biyan bukatun iyalinsu ga kalamun da suka wa mutari muhammadu Wutar lantarki tana yi mana amfani. Idan ba wuta ba ma samun abinci. Idan akwai wuta muna aiki ne na gyaran faci mu saka iska. Amma da ba wuta ko dala ɗari na ci abinci yana muna wuya. A taimaka muna gaskiya. Idan aka ɗauke wutar lantarki zaune ne muke. Haka abinci ma sai mun ci bashi a wajen mai sayarwa. Idan muka samu kuɗin sai mu biya. kullum babu wutar lantarki duka wannan matsala ce ko ka yi amfani da wutar ko baka yi amfani da ita ba sai ka biya muna sai da tayoyi idan mutum ya zo ya ga babu wuta sai ya je gaba tun farkon wannan mako ba mu aiki harkokin ba su tafiya ya kamata idan akwai wata matsala kamfanin Nijelek ya duk yanda ya dace domin ya shawo kanta idan ba haka ba komi zai tsayawa Askarawan sojan musamman na ƙasar Faransa a jiya da dare suka kubutar da mutum fudu da aka yi ga awon gaba da su ko kuma in ce garkuwa wato faransawa guda biyu 'yan amurka guda da wata 'yan kasar korea ta gusum haka ya samu ne a yayin wani samame da suka kai wato arewacin kasar burkina faso haka da ya wato mahukuntan kasar faransa suka bayyana kamar yadda kamfanin dilancin labaru na faransa afp ya wallafa faransawan biyu daya wato ya ga ɗaya ga watan mayu ne dai wanda ya shuɗe aka yi awon gaba da su a yayin wani zangon yawon buɗe ido a ƙasar benin a fafutukar wato kubatar da su dai sojawa na faransa biyu suka mace a sanarwar elize da fe ta maimaita dokar ta ɓaci da ake aiwatawa wato daga bakin karfe goma na dare ga masu tafiya a kafa a garin difa dokar ba ta yi wani tasiri ba ga gudanar da sallar asham na watan ramadana al'umma musulmi na sallolinsu ba wani fargaba a cewar sule a cewar saidu isufu wani mazamnin garin difa ga abin da ya faɗawa wakilinmu lawan bukar Gaskiya ne jihar eh, Difa shekaru kimanin fiye da hudu kenan da take fama da tashin hankali. Amma wannan bai hana al'ummar yankin ba har sun saba da wannan yanayi. Dangance da sallar nafila muna yin sallolin ba tare da fargaba ba, saboda har yanzu ba mu samu wata matsala da ke da nasaba da wajen haɗuwa yin sallah ba. A halin yanzu babu fargaba, jama'a suna cikin tsanaki. Ka duba ko a masallatai babu masu tsaro, abinda ke nuna cewa jama'a ba su da fargaba. Muna tsammanin waɗanda suke nesa da jihar sun fi tunanin tashin hankali fiye da waɗanda suke rayuwa a cikin jihar. Bari mu ne ka babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar wajen shaguna 20 suka toye game da gobara da ta afkujiya da dare a kasuwar Sonitan ta Maraɗi daga shagon wani mai gyaran taya ne wato yau da ke kimtse da isansi daga zuwa luta ta tashi yau da sahe shugaban tawagar jagorancin musamman na birnin Maraɗi ya haɗu da 'yan kasuwar domin girka matakan kiyaye irin wannan hatsari wakilinmu Muhammad Mamman ya ma Lawal Isa tambaya a kai ga fasar abin da yake faɗa. A jiya da misalin karfe shida da rabi na yamma ne, sai dai bamu iya kai ga ciwo kan gobarar ba har sai karfe goma sha ɗaya da rabi na dare. Abin da ke baku mamaki shine akwai kamfanin Sonidep kusa da wannan wurin da wutar ta tashi. A ka'idar Sonidep ba a yin gidajen zama ko kuma shaguna kusa da Sonidep. Sai an samu tazarar mita ɗari biyar. Amma yau kowa ya la'akari akwai ma shagunan da aka laƙa da Sonidep. A gaskiya haɗarin da jama'ar da ke birnin maraɗi suke fuskanta shine wannan wurin ajiyar mai ne da ya fi lita miliyan biyu ku diba haɗarin da ya afku a yamai motar dakon man fetur ba ta huce ɗaukar lita dubu hamsin ba ina nauyi ne da ya rataya a mu. na kare al'ummar birnin maraɗi muna tattaunawa da mutanen na ganin an ba su wa'adi su fice daga wurin A ranar Laraba, ƙasar Faransa ta hannu rundunar sojan lema na Barkan da ke yame ta ba da taimakon magunguna kilo 510 zuwa ga harabar ministan kiwon lafiya na Nijar. Taimako ne domin yi wa wa'anda suka yi tsananar wato toyewa a yayin tarwatsewar tankin mai na motar da ta jirkice cikin cike da esansi shafin yanar gizon harabar jakadancin faransa a niger a kan sani wannan labari ya bayyana ana, ta bangare kuma kungiyar kiwon lafiya ta duniya oms bisa shafin ta na twitter ta sanar da cewar ta baiwa niger kayayyaki da magunguna na jimilar kuɗi miliyan 30 kuɗin sefa domin ɗaukar ɗawainiyar waɗanda suka toye. Jadawalin shaushawa awo na juna biyu kamin a haifu da na bayan haifuwa sanya tsari ɗaukar juna biyu da batun tsafta su ne batutuwan da aka ba da horo a kansu a garin tera satin da ya shuɗe zuwa ga ungozomai wakilinmu ya yi wa ɗaya daga malarta horon tambaya ga abin da zali kanu ta garin zindigori ta faɗawa bukari kanda. dir sambu zanke sabon in mun dauki fannin shawar yara ba wai ana nihin a yi maganin cutar take yanke ne a'a rigakafi ne na cutar cututtukan da za su zo nan gaba daga an aiki yaro ana mishi allurar rigakafi ta cutar babban tari. sannan sai a diga mishi na cutar shan inna a bakin shi ana son shaushawar nan su bi juna in mun dauki sa sarari tsakanin haihuwa. ba mu ce kowa ya tsaye da haihuwar shi ba ko alama cewa ne aka yi ki bar jaririnki ya sha nono tsawon watanni 24 kafin ki sake daukan sabon ciki a fannin shaushawa in mun musu wayar da kai ana samun sauyi suna zuwa su yi shaushawar yaran tun da wuri a fannin masu ciki su ma idan sun ɗauki horon namu sun gane cewar ashe doguwar nakuda bata da alheri tana ma iya kai mutum ga rasa rayuwar shi tsafta ita ke kawo ciwo in ka tsaftace jikinka to ka rabu da ciwo a yanzu komi ya sake a gaida hawa usman da fasara akan tunkarar zabubukan da za su gudana a ƙasar togo tagwalawa da ke zamne shan waje za su samu damar shiga rijista ta hanyar harabun wakiltar kasarsu a kasar da suke zamne, wanda ke Nijar da ba su da harabar jakada ko kuma ta kwansula a nan yame za su tsara kansu ne domin cin moriyar 'yancin nasu ga fasar bayanin shugaban ƙungiyarsu Kwambate Tinike. On a eu l'ouverture d'une ambassade du Togo au Niger avec résidence. An buɗe ofishin jakadancin ƙasar Togo a Niger yayin da jakadan zai zauna a Abuja. Nan da lokaci kaɗan zai gabatar da takardun kama aikinsa zai kuma ba mu takardu domin yin rajistar 'yan Togo da ke zaune a Niger. Domin ko a cikin tsarin ofishin ministan harkokin waje na Togo an tanadi hakan. Muna da tsohin alƙaluma da suka nuna cewa akwai 'yan Togo dubu talatin a Niger. A cikin wannan tsari na zaɓe za mu sake ƙidayar jama'a domin sanin ko mu nawa ne 'yan togo da ke zaune a nijar domin waye musu kai muna da kungiyoyi manya a yamai da kuma ƙanana a sauran jihohi akasari muna biya ta hanyoyinsu ne domin faɗakarwa muna kuma amfani da kafafen yada labarai coci da masallatai domin isar da labaran da suka shafi 'yan togo mazauna nijar a fannin wasannin motsa jiki gasar kofin kwallon kafa ta mata na ifowa zone b na ci gaba da gudana a bijan kasar cote d'ivoire jiya tawagar kasar niger legazel sun sha kashin tawaya a gaban egil na, na wato kasar mali inda 'yan matan mali suka zura musu kwallo goma sha biyu su kuma ba su zuba ko ɗaya ba sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na Studio kalangu ina so kuma ina yadawa studio kalangu tafiyar yana Nijar yanzu kuma ga shafin rahoton na musamman. A gaya cikin jihar Doso hulani makiyaya da cangawa na zamantakewa kyaukyawa kamun wato shigowar turawa. Wato cangawa su ne mazaunan farko dai na wannan garin gaya daga wato sun zamna cikin zamantakewa kyaukyawa misali irin wanda suke yi da mulanin umaru sambo sarkin hulani na wato 32 na gaya ya kara muna bayani a firar da muka yi da shi ga zubin firar tamu A garin gaya tarihi na nuna cewar Hulani makiyaya daga Najeriya suka fito domin neman ciyawar kiwo musamman ma bisa tsibirin Gayabaru hili ne da ke karkashin mallakin cangawa na dandi a cikin wannan yanki na Doso. Umar Sambo sarkin Hilani na 32 ya kara muna bayani. Lallai yadda mun ka ji tsofaffinmu suna magana Hilanin gaya sun fito daga Najeriya. da sun kaito daga Najeriya suna zuwa nan suna kiwo cikin il ɗin ga na gaya dandana ce ma il ɗin nan ga baru su yi kiwo su koma su yi kiwo su koma sai wani lokaci da sun ka zo sun kai kiwo sai sun ka zamna da sun ka zamna to lokacin turawa ne sai turawa sun ka basu wani wuri shina nan bayan duwatsun ga su zauna da, da bisashen turawa saboda turawan ma suna da bisashe ana ce ma bisashen nasu museji to museji nan su ake twatsa a kawo musu nono a kawo musu mai sannan a kama dan maraki shak semen a yanke musu ana haka nan haka nan yanzu kan sai sun ka ce ma wani baban kakanmu ana ce da shi baba isa sun ce to yanzu suna son su bashi sarauta sai sun ka ɗauke sun kai kar da shi da sun ka je da kar da shi can sun ka naɗa shi sarkin hilani sai sun ka dawo da shi to ka ji yadda al'amarin hilanin ga sun ka zama sun ka samu sarauta zama da yanzu ya zamantakewa ku take da al'ummar da ke cikin birnin gaya Lallai zamantakewa mu da al'ummar gaya lahiya lau da dai akwai matsaloli saboda akwai faɗace-faɗace tsakaninmu amma yanzu duk wannan abin Allah ya kawo karewarsa yanzu muna zaune da su lahiya lau. yanzu wani irin kira za ka yi game da zamantakewa ku a nan cikin birnin gaya. e, lallai kiran da nake yi shine muna roƙon mutane don allah a imma hankuri saboda hankuri shi a zamantakewa saboda in babu hankuri tsakanin al'umma zamantakewan ba ta kyau to hankurin dai shi an wani abu to lallai ko ina ganin yanzu haka akwai wannan abin tsakaninmu akwai dai hankuri don wani bi muna taba su kaga in mun ka zo sun ka tambaye mu mun kai banna muke musu wallahi mu mun kai banna kaga sai a yi sulhu tsakaninmu sai a gyara kaga wannan duk zamantakewa shina karshen kyautuwa da su akan haka ƙarshen labarun kenan mu kuma ƙara tunasar muku da shaidar cewa masu sauraron studio kalangu ta kafar rediyoyi da muke hulɗa da su katsewar setin da kuke gani fa yato ya danganta ne da tangarɗa da kumban da ke aiko setin daga turai muke samu a kansa sai a muna haƙuri kuma muhawarar studio kalangu na yau shirin dandalin 'yan jarida ne wanda muktar hamado zai gabata kamun nan wato akwai Habibu Garba dauke da labaru da harshen zabarmanci kanan kuma labaru da harshen faransanci za su zo muku ni naku dan badan da arlit malaman ke muku sallama ai saurare lafiya a sharuwa lafiya.